al'amarin dai ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar gasol a jihar taraban inda 'yan bindiga suka yi garkuwa da iyalan mai martaba sarkin mutum biyu daga bisani kuwa suka nemi wasu 'yan kudade masu yawan gaske wadda ba a basu ba sai ko suka kashe iyalan sarkin da suka hada da matan sarkin guda biyu da kuma 'ya'yan sarkin guda biyar da ya kuwa ya tsira da ransa al'amarin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban sp abdullahi usman wadda na yi masa tambaya kan cewar ko a ina ma aka samu gawawwaki bakwai da aka kashe Eh. An samu gawakin su a can jejin Kwando wadda ke karkashin karamin hukumar Arbakola. Ita hukumar 'yan sanda jiya Taraba karkashin shugabanci ce Abin Bola Shoko ya daga hada kungiya ta musamman wato katisa ta haɗin gwiwa mu 'yan sandan kuma sanjan taraba da maharba da 'yan banga kamar da aka saba yi don a kai ɗauki. Shi kuwa Ahmadu Muhammad wadda ke zama kwamandan baka na karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban wadda ya ce shi ne dai ya ba da umarni domin a je a ɗauko wannan yaro wadda ya nasarar kwatowa daga hannun 'yan bindiga da suka kashe 'yan uwansa. Ya samu daman biyo ramummuka da kogi ya zo an ba su labari amma za su je su duba shi so ya kai ga sun yi tattaki zuwa gurin suka je suka duba shi suka ɗauko shi misali har wajen karfe zuwa bakwai da rabi haka ka iso da shi cikin garin kwando da garin kwando suka ɗauke shi zuwa sunkani to yaro dai yana cikin wani hali sosai muna shawara da su dai a kawo shi jalingo asibiti a kai shi mutum biyu gun mahaifinsa sai mahaifin ya kira yake ce lallai a kai shi mutum biyun zai fi so aka ɗauke shi a cikin daren a gurguje aka shi mutum biyu. Shi kuwa Isiyaku Umaru sammai na ɗaya daga cikin 'yan bankan. da suka yi nasarar tsintan yaron da ya samu ya tsira da ransa wanda ya ce wannan yaron dai ya shaida musu cewar yana wannan rarrafe ne duk inda ya samu gulbi ya tsoma kai kuma da inda ya samu 'ya'yan ɓaure ya ci haka dai har ya iso inda yake. Da muka je muka duba sai muka tarar da wannan yaron yana tafiya da gwiwa yana cin 'ya'yan ɓaure in ya samu inda ruwa yake kuma yana sha kuma yana galabaice amma yana gane mutane na iya magana. Mun tambaye shi ina sauran 'yan uwansa daga ina yake ce su ne wanda aka yi garkuwa rayuwa da su ƴaƴan mai martaba sarkin mutum biyu da muka tambaye shi ya gaya mana ga to ina sauran yan wanka yace an kashe su ta ina ne ce shi bai zai iya gane wannan gurin muka to shi kuma sai muka ɗauko shi muka zo caji office na kondom muka kira yan sandan gurin muka musu report a nasu bangaren al'umma mazauna yankin mutum biyu da ke karamar hukumar gasol a jihar taraban waɗanda suka halarci taron jana'izar na iyalan sarkin mutum biyu wadda yan bindigan suka kashe har bakwai aliyu da ke yankin mutum biyu wadda ya shaida mana yadda aka gudanar da taron jana'izar da kuma da 'yan sentiri ko kwance 'yan banga suka kawo gawakin mamatan. Ni na je ma da ni aka yi sallan gawon. An ebo mana gawakin 'yan sentiri sun je 'yan banga sun ebo gawakin sun dawo da shi sun garin mutum biyu. Yar kudin gasar lokal gamin ban mai martaba sai kofin baban yaran. Mun sallaci gawon saboda bawan babu hali a rarraba kowanne a cikin buhu ne sun soma rubewa da a cikin buhu aka sassaka. Kura pilot ne kofin bodi aka yi sallaci aka yi ne aka sallace su. Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar gasol a jihar Taraban inda 'yan bindiga suka yi garkuwa da iyalan sarkin mutum biyu su takwas daga bisani kuwa suka kashe bakwai ɗaya kuwa ya tsira amma rai kwakwai mutu kwakwai cikin 'ya'yan Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.